watakila wajen kekin bacci da nejo ta mirgino ta zo inda yake shi kuma bai yi wata wata ba ya yi ram da ita tamkar wata bebe a hankali ya sake ta tare da zami hannun shi ya tashi zaune yana kallon fuskar ta kitsayin da ya mata ne ya sauko ya rufe mata idanunta, a nitse ya sa yatsan shi ya mata baya da gashin murmushi ya sake ya ɗallakaci hancinta a kasan zuciyar shi ya furta yar tsana safina sunan safina da ya tuna ne ya sa shi jin gabaki ɗaya babu daɗi sai yanzu kuma ya tuna dalilin nauyin da jikin shi ya yi, har ma da idanuwan shi da yake jin kamar sun kumbura tashi yayi ya fita a ɗakin ya shiga nashi duk abin da ya saba yi sai dai jikin shi a sanye yake sosai har ya yi alwala ya fito kamar yadda ya fahimta a zaman da suka yi tana da nauyin bacci hakan ya sa yanzu ya canza salon tashinta ta daga bacci Ɗaukar ta yi sai da ya buɗe banɗakin sannan ya ajiye ta tsaye murya a shaki ya ce je ki fitsari ki alwala lokacin sallah yayi rike hannun shi ta yi gam tana murza idanunta da suke rufe ta ce in mm, babba zan sha nono sabuwar matsa numfashi ya sauke yana tunanin ko waye kuma babban girgizawa yayi ya ce shi ki alwala ki sallah bude idanunta ta yi tana kallon ban ɗakin ta ceto daga haka ya fito daga ban ɗakin ya nufi masallaci ita kuma ta fara gabatar da abin da ya zama mata dole a lokacin kafin ta yi alwala a ɗakin ta ya same ta tana naɗe karamar sallayarta zaune yayi bakin gadon yana kallonta kamar yadda take kallon shi yau da ɗimbin mamaki bandi a cikin dogayen kaya ba za ta ce ba ta taɓa gani ba sai dai an jima gaskiya da hannu ya mata alamar ta zo a sanye ta karaso tana tsare fuskarsa da idanu tana zuwa ta ce gani gwiwowin hannayen shi akan cinyar shi ya kalle ta da fuskar jimamin shi a dakile ya ce zan fita baba ki fara kula da mama am kafin hannatu ta zo saboda zan jima ban dawo ba kamar wacce ya ce ma zai yi wata doguwar tafiya da ba za su sake haduwa ba sai ta yi takwaf-takwaf da fuska ta ce ina za ka je bandi sai yaushe za ka dawo idan faya fendo ta ce zai tabuta, ya zan yi da fari zuba mata idanu yayyen da take maganar kamar za ta yi kuka amma kuma sai limshe idanu ba tare da ya buɗe ba ya ce ki iya ki kurut ba zan dawo akan lokaci ba saboda kan shi ke neman fara sarawa don haka ya bude idanu ya kalle ta sanda take faɗin me yasa to bandi wani tsokakken numfashi ya ja yana hana hawaye zubowa a idanuwan shi ya kamo hannunta a hankali ya matso da ita kusa da shi kallon fuskar ta yayi a raunane ya ce kin tuna wannan antin da ba ta da lafiya a can gidan suke lambo da sauri ta ce eh anti safina mai murmushi da sona idan naje sai ta yi ta bani kayan dubiyar da aka ajiye mata dan ta ce duk da ta kai karshen maganar amma irin wawurar da ya mata ya matse ta tsam a jikin shi tare da fashewa da kuka marar sauti ya sa ta rarako idananta tana kallon kan gadon, da shi ma da shi ya bashi bayani. da ta ji yanayin shi kuma sai ta sanya ya murya ta ce bandi kuka fa kake ba tare da ya sake ta ba ya girgiza mata kai tabbas ya gode wa Allah da ya saka shi yana iya fitar da wani kaso daga cikin abubuwan da suke damun shi a siffar kuka ba don haka ba da ya shiga uku sau dubu uku don kuka rama ne komai mazantakarka a samu abin da yake saka ka kuka ko yake saka ka zubar da hawaye ma wani kaso ne na wata jarumtar don ko duk abin da zai saka ka kuka to ya taɓa zuciyarka ne haka kuma ana samun shi ne kawai ga mai imani sosai yake tausayin safina ba tare da sanin me ta aikata ba Wata aura me musabbabin ciwonta haka kawai ta bar duniya shi bai zauna yayi doguwar hira da ita ba shi bai hidimta mata ko sau ɗaya ba wannan ɗaukar alhaki ai yayi yawa ta ta da ta ji tana neman jikewa da hawaye ya sa ta kwacewa daga jikin shi ta tallabo shi da karfi duk da yana nokewa baya so da gani amma sai da amma sai da ta leka fuskar shi ta ce bandi me faru me yasa kake kuka ka san wani abu jiya malamin mu ya fara ba mu labarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin su har da mai suna Khalid bin Walid ya ce mana shi ɗin babban jarumi ne kuma gwarzo wai a zamanin sahabbai shine komanda na sahabbai masu ɗaukaka kalmar Allah sannan ma ya ce ta faɗa tana marmashi har da nuna shi take da yatsa wanda hakan ya tilasta mishi kura mata idanu ta ce ya ce ma annabi da kanshi ne ya mishi inkiya da zararren takobin Allah saboda in dai maganar ɗaukaka kalmar Allah ne to baya wasa kuma ba shi da tsoro kafirai da jaruman wasu masarautu suna fargaban jin sunan shi bugu da ƙari ta dalilin jajircewar shi ne aka samu nasarar karya daular farisa da rumawa shi yasa fa tun jiya nake wa kawaye na kori na ce musu ai kai ma sunanka Khalid sannan kai ma jarumi ne na gaske kuma gwarzo sai kuma ta taba baki ta ce shine kawai yanzu sai ka rinka kuka har da hawaye to don Allah ku kaba irin namu bane mata haba ni wallahi ka bani kunya me Khalid zai yi in ba kyalkyalewa da dariya ba shi wallahi da ya dauka ma ko zai iya gaure ta da mari amma sai ga tsakaninta da Allah take fadar abin da ke ranta ba ma wannan ba shi yanda take da riko kan abin da aka koya mata daga basu kissar jiya har ta haddace ta akanta dariyar da yake yasa ta zuba mishi ido a nitse ta zura hannunta ta shafo gemun shi sai kuma ta yi saurin janye hannunta tana kawar da kai ta ce ashe laushi ne ashe laushi ne da shi ba kamar na Bello mai gadi ba haɗe ya dariyar shi a kausashe ce ya aka yi kika sani taɓawa kika yi kusa da shi kike zuwa baba yanayin kallon da yake mata da yanda yayi maganar kamar wanda wani abu ya ɗaga masa hankali lokaci ɗaya, don haka ta tsare shi da kallo na mamaki da kuma tsoron ganin yanayin shi ta ja baya kaɗan ta ce a'a fa idan ina kallon shi ne nake ganewa kuma shi ko cajewa baya yi a tsawace ce shiru malama miƙewa ya tsaye akan ya sa ta sake jiha da baya sosai a dakile ce na faɗa miki kula mama am safina ce ta rasu me ta faɗa tana bin shi da kallo sai kuma ta ce mutuwa fa shikenan ta tafi waye ya kalle ta sai kuma ya ci gaba da tafiya ya ce ki mata addu'a rufe baki ta tana kallon shi har ya fita sannan ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai murmushi ce ta rasu sai kuma ta zauna a bakin gadonta tana faɗin wayo Allah har ta bani tausayi wallahi a asibitin ya mata wanka da kanshi ya mata sutura ya jima yana kallon fuskarta da ta nuna alamar murmushi take kafin ya rufe mata fuskarta da likafani dauko ta yayi daga ban ɗakin wankan gawawwakin ya fito da ita inda Alhaji Mudan da su Usman da sauran ƴan uwa suke tsaye a makwancinta ya kwantar da ita aka ɗauke ta tare da tabarmar a mota aka saka ta kafin su ɗauki hanyar sadata da makwancinta na gaskiya daga wajen asibitin inda mutane ke jira nan suka jere gwanin gwanin su zuwa raka gawar wacce masha Allah ta yi mutane sosai daga ciki kuwa har da kawo buro da ya zo a ƙwararren lokaci hakan yasa bai samu damar haɗuwa da Khalid ba har yanzu an shimfiɗa safina a gidanta na gaskiya addu'o'in alkhairi na ta fita daga bakunan al'umma inda mala'iku ke rubuta shaidar da mutane ke mata su ma suna shaida suna hakan Khalid ya zauna a kofar gidansu tare da kawo buro suna karban gaisuwa har zuwa karfe sha 11 na rana wasu zuƙa-zuƙan motoci guda uku ne suka faka a daidai babbar rumfar da suke ciki motoci biyun daga ciki ta gaba da ta baya ne mutane suka fara fitowa hudu daga ciki tsofaffi ne sai matasa uku sannan direbobinsu da suka fito kana ganin tsofaffin nan kasan san yan Allah koro ne daga shigarsu da yanda suka rufe bakin ɗaya motar da ke tsakiya alamar na ciki suke jira ya fito wani matashi daga cikin matasan nan ne ya buɗe boot ɗin da mota ya ɗauko wata irin lafiyayyar darduma babba irin mai kama da bargon nan tsabar laushi ga kyau kasancewar ta ja mai haske da sauri ya karaso cikin rumfar inda su Alhaji Mudan suke shi da wasu daga cikin ƴan uwa da kuma abokan shi sun mike suna kuskus tsakanin su cike da girmamawa suna fara'a a tsakiyarsu Alhaji Madan matashin ya shimfiɗa sallayar sannan ya koma kusa da motar shi ma ya tsaya alamun buɗe motar da aka yi ne sa wani tsoho daga cikin su ya risina sosai tamkar wani sarki zai fito yana faɗan Alhajin Allah fitowar ka lafiya an tanadi gurbin zaman ka bude murfin bakar motar aka yi aka zaro wata jar kafa mai sanye da wasu mahaukatan takalma kafa cikin sau ciki sai kyalle suke tsawon sakanni ya ɗauka kafin ya kara su fitowa ga baki ɗayansa girman mutumin shigar jikinsa farar shadda ce da kakkiya mai ƙyallin gaske ita kanta shaddar kamshinta ya ishi bawa samun nutsuwa ishi bawa samun nutsuwa amma duk da haka kana iya bambance kamshin irin tsadaddun turaren da za zaka gansu yan kaɗan a cikin kwalbar hular kansa da ke daidai da zaren ɗinkinsa da kuma takalmi wani fari kuma faffaɗan gilashin da ya kasa da ya kasa ɓoye farare kuma kyawawan idanuwan shi bakin gashin shi irin na asalin fulani mai sirrin farfari hakika dattijo ne kuma mai shekarun da suka wuce hamsin da biyar amma da zai ce wa mai shekara sha biyar yana santa za ta dare ne ta rantse sai shi saboda sam shekarun sai ka kware idanu ne za ka hango su a fuskar shi zumbur khalid da kawo suka miƙe suna kallon mutumin shekaru badda kama ba za su saka su manta wannan fuskar ba hakan yasa dukansu tamkar an tsorata su sun tsaya sororo suna kallon shi suna kuma kallon junansu da madaukakin mamaki na zulumi tashin hankali rashin gaskata abin da idanuwan shi ke gane mishi mamaki alheni da al'ajabin taya wanda ya mutu ya dawo Khalid yana kallon fuskar mutumin da shekaru 27 da suka wuce yake kiran shi da sunan Abba baba bakin shi na rawa haka ma yatsar da ya nuna dattijan da ita yace kai kuma karasuwa mutumin ya yi fuskarsa ɗauke da fara'a tunda ya ga khalid ya san waye shi meye kuma dangantakarsu don haka ya fara nufowa wurinsu cikin wani irin kasaitaccen tako har ya tsaya a gaban shi yana shi murmushi ya ce nufowa wurinsu ya yi cikin wani kasaitaccen tako har ya tsaya a gaban shi yana shi murmushi ya mika masa hannu ya ce ya kake bindo ɗana sauke hannun shi ya yi ganin khalid baya hayyacin shi bakinsa sai rawa yake idanuwan shi a tsaitsaye a kan shi duk da babu gumi a jikin shi amma sai da ya ma goshin shi shafar shafe gumi ba tare da bakin shi ya daina rawa ba a harshen fulatanci ya ce kai ne kamilalliyar fuskar shi ya sake mamayewa da murmushi tamkar na mugunta ya ce ina raye kamar yadda kake gani da karfi Khalid ya damƙe hannun kawo guro wanda ya mafi Khalid shiga ɗimuwa da tashin hankali ganin Abdullahi a wannan yanayin ya tabbatar masa da wani abu da yake zargi akan rashin lafiyar addar shi dafa kansa ya cikin kidima ya ce kawu kai ne ya ce kawu kai ni gida don Allah kaina zai fashe da sauri kawu buro ya rike shi a daidai lokacin Abdullahi ya ɗanyi niyyar rike Khalid da ya tangada kamar zai faɗi a haukace a kidime tamkar wanda ya ga fatalwa ya ja baya yana dakatar da shi da hannu a gigice ce kar ka taɓa ni kar hannunka ya taɓa ni karasowar alhaji mudan da su usman ya sa kawo buro faɗin alhaji zan raka shi gida ya kwanta baya jin daɗi ne kallon khalid ya yi sannan ya kalli abdullahi kamar har kama kama irin wacce ta ɓacin nan musamman ma da khalid shi ma ya tara ruwar kumbar shi ma ya tara uwar kasimbar nan kamar dai ta dattijo ta dattijan tsayinsu jar fatarsu idanuwansu komai iri ɗaya bambancinsu abu ɗaya ne shine shekaru ta mamaki sosai alhaji mudan ya sake duban dattijan bai san shi ba gaskiya don shi da fari ya ma ɗauka alhaji suleiman ne wato babban ɗa na babban gida hakan ya sa ba tare da ya ɗauki duban shi gare sa ba ya ce sannunku da zuwa ku zauna ko wani irin kallo khalid ya mishi wanda shi ma a lokacin yake kallon shi mafiyansa da suke ta kallon khalid suna mai mamakin wane ne shi don su kan ba su san komai a rayuwar abdullahi da ta gabata ba hakan ya hana su damar tsawata mishi na irin kallon da yake ma uban gidan nasu wanda su a wajen su ya fi sarkinsu raba su Khalid da kawo buro suka yi suka wuce daga wurin inda Khalid da kyar ya iya tuka motar suna yin nesa da nan yayi fakin ya kifa kansa a steerin mota suna barin nan Usman ya musu nuni da inda za su zauna rufa masa baya suka yi a cike da gadara ya rinka takawa yana nufo kan tabarmar duk mutanen da ke wurin sai da suka girgiza har suka kura ma kafafun shi idanu ganin da takalmin shi yake hawa kan tabarmar da za su zauna duk da dama Alhaji Mudan din ne da wasu daga cikin abokan shi zaune akan tabarmar. Hankalin wasu mutanen bai tashi ba sai da suka ga ya taka har dardumar da aka shimfiɗa masa da takalmin. Sannan ya zauna yana tankwashe kafafu ya zauna akan darduma. Hakan ya sa mabiyan shi duk suka zauna a gefen shi tamkar wani sarki inda su Alhaji Mudan suka zauna a gefen shi na dama suna mai cike da san jin meye alakar mutumin nan da Alhaji Abubakar da kuma Khalid don akwai kama sosai a tsakaninsu. Wayar da ta yi vibration a hannun wani matashi ya duba mai kiran aladabce ya miƙo ma dattijan nan yana faɗin yallaɓai baban gida ne a nitse ya kalli matashin sai kuma ya dubi wayar a wani karyayyen harshen hausa tamkar ke lambo na hausa ya ce ka shaida masa na zo zan mishi ta'aziyya gyada kai yayi alamar an gama tare da mikewa da sauri ya koma gefe yana amsar wayar kallon Alhaji Madan yayi da tsaf yake hango zakuwar san jin wane ne shi a cikin idanuwan shi wani dattijo ya kalla da ke kusa da shi yana murmushi sai kuma ya mishi alama da ido da ya sa tsohon fahimtar komai gyara zama yayi yana kallon sa Alhaji Mudan ya ce Alhaji mun zo ne daga babban gida shi din ɗaya ne daga cikin ahalin gwarzo hasali ma su ne manyan 'ya'ya don kuwa shi shine yake bima baban gida Abubakar. Ajiyar zuciya Alhaji Mudan ya sauke yana washe baki. Hannu ya mika ma Abdullahi da nufin su yi musabaha amma abin mamaki sai Abdullahi ya kalli kakkawarin hannun na Alhaji Mudan. Sai kawai ya yatsa na fuska tare da ɗauke kansa ya kalli tsohon da ya gama bayani. Jinjina kai tsohon yayi hakan ya sa shi saka hannu yana lalubar aljihunsa. Juyowa ya kalli Mudan tare da bashi hannu a wulakance cike da girmamawa yake masa sannu da zuwa. yana faɗin bai san shi bane sam shi kuma jaye hannun shi tare da zaro wani lallausan tishu a aljihu ya rinka gogewa ya goge ya rinka goge tafin hannun shi yana yatsa na fuska hakan ba karamin sosaran Usman da Alhaji Mudan yayi ba amma sai suka share kawai tamkar ba su lura da me yayi ba envelope tsohon nan ya aje a gaban Usman yana faɗin ga wannan ko sadaka ne tartar Usman ya dubi tsohon da kyau numfashi ya jaye ce kada adab a dabarance alhaji mudan ya dan zakure shi da hannu yana mai da hankalin shi akan abdullahi da ya sake buɗe baki ya ce ba zai samu damar zuwa ba da ya faɗa min rasuwar shine na zo don na wakilce duka ahalin mu fuska ba yabo ba fallasa alhaji mudan ya ce masha allah an gode sosai da karamci kamar jira yake dama ya gama jin bayanin mudan din ya miƙe da sauri zumbur su ma suka miƙe wasu na yin gaba wasu kuma a bayan shi karasowar wurin ya sa alhaji mudan gyara zamansa ya jingina a bango yana kallon shirin shi saboda tun daga makabarta bai sake ganin sa ba sai yanzu cire takalmi yayi ya taka tabarmar hannun rigar da suka yi ya sa najib kallon idanun mutumin da suka fito ta farin gilashi Tip ya ji kirjin shi ya buga duk da ɗan shaye-shaye ne amma sai da idanuwan shi da suka zama launin ja suka bi abdullahi da wani irin kallo rahama mai tattare da wasu irin ma'anoni da shi kansa bai san manufar ba amma da ke bayi da dalilin da zai ce ga abin da ya ji a game da mutumin sai kawai ya karasa ya zauna akan tabarmar yana ciro wayar shi shi ma kallon shi sai kawai ya kafe shi da ido tamkar ya san shi harbawar da zuciyar shi ke yi da sauri ya sa ya bi Najib da wani kallo har aka bude masa mota zai shiga yana tattare babbar rigarsa daga kasa juyowa ya sake a karo na biyu ya kalli Najib kusan sakan sha biyar ya yi har Najib ɗin ya sake dakatawa daga danna wayarsa ya kalli mutumin da ke tsaye sai kuma ya ja ɓoyayyen tsaki yana mai da duban shi ga wayar saboda zakuwar targuwar da kallon da yake mishi bayan bai san shi ba tunda ya kifa kai a steering sai da kawo buro ya dafa shi ya ce haladu lafiyar ka kalau da sauri ya ɗago kansa a tsorace ce taya taya waye shi taya zan kasance lafiya bayan na fara ganin fatalwa kawo wanda ya mutu fa nake gani ka san wa bafana na ba abu abu na ba hannaye biyu yasa ya dafa kansa da yake jin kamar zai tarwatse ya rinza idanuwa sosai ya ce kaina kaina kawo kaina ciwo yake min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kakkarfan numfashi kawo buro ya sauke yana limshe idanu ya ce daure mu karasa gida ka samu ka sha magani ka huta wani irin kallo ya ma kawun ya ce kawo ban ka kayi mamaki ba da na faɗa maka na ga fatarwar abuna. ko dai kai ma ka gan shi ne wani malalacin murmushi kawo yi ya ce wanda ya mutu yana dawowa ne idan an tafi ai shi kenan ba maganar dawowa kankanci idanu yayi yana kallon shi a gigice ce to kenan da gaske shi ne? amma dafa shi kawo buro ya sake yi yace ce dole yanzu kake son sanin komai da ya faru hakan ba abin da zai kara masa ba abin da zai kara maka sai ciwon kai da shiga rudu sake dafa kansa ya ce kawo abuna bai mutu ba to ta yaya a sanye ya ce mishi mu je gida numfashi ya sauke tsawon minti biyar ba wanda ya sake magana kafin ya tayar da motar suka ci gaba da tafiya ko da suka shiga gidan ana ta yayyafi saboda hadarin da ya haɗe gari falon suka shiga Khalid ya zauna tare da dafa kansa da hannaye bibbiyu Hannatu ce ta zo tana musu sannu da zuwa tare da faɗin ne ce ke faɗa min abin da yake faruwa Allah sarki amarya ashe lokaci yayi kawu buro ne ya amsa mata da lokaci yayi Ajimami ta ce Allah ya jikanta da rahama Allah ya karbi bakuncinta amin ya hayu ya kayyum an gode cewar kawu yana kallon Khalid da ko dagowa bai yi ba yace dan Allah a samu mishi maganin ciwon kai ya sha Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai